Shirin wadda ke ƙarƙashin kulawar mataimakin shugaban Najeriya ya Yemi Oshinbanjo an fara aiwatar da shi ne a wasu jihohin ƙasar a shekara ta 2016. Ba ga jan hankalin 'ya'yan masu ƙaramin karfi su halarci makarantu, shirin ya samar da ayyukan yi ga masu abinci fiye da dubu tamanin a cewar wata sanarwa da kakakin mataimakin shugaban Najeriya ya fitar. Yanzu haka dai ana aiwatar da shirin ne a jihohi 24 daga cikin 36 ko da yake kano da jigawa na cikin jihohin da aka fara shirin tanni hudu zuwa biyar da suka shuɗe sunana isa ya baba aji na biyar ana kawo shinkafa hmm. ana kawo makaroni ana kawo madara hmm. ana kawo biskit to kullum kullum ake kawo a'a ba kullum kullum ba wani sa'in ana kawo wani sa'in ba a kawo yawa da wasu ana kawo shinkafa makaroni hmm. biskit da yogurt da sauran dai kayayyaki daɗin su yana daidai da irin wannan kake baki a gidan ku a'a wanne ne yafi wani daɗi na gida wanne ne kika kike ganin ya fi rashin daɗi yana wanda ba in ci baki a jin daɗin sa madara umar amal da me da me ake kawo muku da alala da kwai da shinkafa makaroni hmm. yogurt biskit lemu suna na shamsiya idris rana rana ce dai wani san in an kawo wani san ba za a kawo ba amma kwanakin can baya ba a kawo sosai ba hmm. amma kwanakin nan duka ana kawowa gaskiya yana ƙara min lafiya sosai dan ina gane karatu sosai hakika wannan tsari ya taimaka wajen zabar da ɗalibai su zo makaranta amma tilas ne masu kirkiro da shirin da kuma aiwatar da shi su sake salo muddin ana muradin nasara a cewar wasu malaman firamare da suka buƙaci muryar amurka ta ɓoye sunayensu a yanayin zuwan ɗalibai dai ana samu yara sukan zo saboda wannan abinci bot amma wajen yanayin kawo abincin akwai wata taliya cikwalkwalaliya da ake da ita suke wannan abincin dai da ke ana dan test kaga in an ka dole a samu a dan yi test din abincin saboda yara za mu ba kanana ba manya bane ba da na a ce kowa ya da kai gaskiya ba ta da kyau a canja yanayinta ba kyau ba kuma ta da daɗi kamata ya a ce kowane yaro a zubo masa abincinsa a irin dan take away din nan wani dan soso shine zai fi kuma wasu iyayen daman dan talaka aka yi abinci tunda public schools ne a abin zaka ga wani ma ba shi da abincin da zai ci ya fito yana takamar da wannan abincin a ƙasa za ka gani ya zo an kai sha ɗaya ba a bashi abinci ba kaga ai abin ya abin nan batun ciyarwa a makaranta yana tafiya tafiyar hawainiya dai wani lokacin sai a to tiriyan tiriyan wani lokacin kuma sai ga abin ya tsaya sati ɗaya sati biyu sati uku ba a yi ba sai kuma ga an dawo in mun tuntuɓa mun ce nake ke faruwa sai su ba a turo musu da kuɗi ba so ana yi amma dai ana samun tsaiko gaskiyar magana kamar 'yan siyasa da suka sa hannunsu a cikin harkar su za su iya sanin ana turo da wannan kudin ko amma dai munan ba a yin abinci a damar da shi in wannan ranakun suka wuce sun wuce kenan mace ɗaya ce in ba ta yi ba yau to gobe sai ta haɗu da wani abu rara akan abin da za ta mace ɗaya ce na santana wannan Malama Ilham Sale guda ce cikin waɗanda ke kwangilar dafa abincin a nan jihar Kano. kowane yaro haka a tsari hmm. za a dinga ciyar da shi akan naira hamsin hamsin amma na gaba za su kara yanzu dai ba kara ba za a kara za a mai da shi naira saba'in saba'in sun ce mu sayi kwano idan ba za mu iya sayan roba take away ba kamar ni yanda suka ce in ce da yara ɗari da arba'in da takwas sai na sayi robobi ɗari da arba'in da takwas na raba yara da akwai wanda suke kulla abinci a leda suke kai to hmm. sai suka ce ba sa so a kulla abinci a leda ko dai mutum kullum ya dinga sayan robar take away in sun kaga kuma ya mutum ya ga ya masa tsada hmm. roba take away din nan to ya sayi robobi sai dai kwamar ya haya shu'aibu ungogo da ke bibiyar yadda ake aiwatar da shirin ciyarwa a wasu sassan jihar kano ya ce ko da ke tsarin na da kyau a rubuce amma yana neman zama barazana ga lafiyar ɗalibai. kamata yi hukumomin gwamnati wanda suke da nasaba da abinci su shigo ciki misali duk waɗannan abubuwan ba na da registration duk gaba ɗayansu su ba tabbacin cewar masu kyau ne duk da leman da ya gwatsu sannan ya kamata a ce standard organization ta zo ta zo ta ɗanɗana abinci ma shin ya kamata ɗan yaro ɗan adam ya samu ya ci abin ya kamata yaro ya ci ya kai ga level ɗin da zai tabbatar da abubuwan da ake so misali eh, nutrition sun ciki ya zai taimaka wajen inganta lafiya sannan ya kamata su kansu consumer protection agency su zo sannan ita kanta ma'aikatar lafiya ya kamata shigo amma kawai figures za ka ji wanda in ka ji sai ka dafa kai in ka ji figures ɗin ga kuma abin da ake bayarwa sai ka dafa kai kuma na daga ya kamata in ma ba sani ba hakkinsu ne su yi domin na tabbatar wundin wani abu ya faru iyayen yara za su iya gurfanar da ita kanta nafdag a kotu domin ta gaza yin aikin ta amma iyayen yara ba su ba na tabbatar wasu kungiyoyi masu zaman kansu za su iya gurfanar da nafdag a kotu ana irin wannan consumer protection agency tana gani kuma hakkinsu ne a doka hukumar kula da tsara al'umma wato crc ta gwamnatin jiha ita ce kula da aiwatar da shirin a nan jihar kano amma ƙoƙarin neman jin ta bakin shugabanninta kan wannan batu ya ci tura. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.